اولئك يجزون الغرفه بما صبروا ويلقون فيها تحيه وسلاما waɗannan masu waɗannan siffofin za a saka musu da ɗakuna maɗaukaka a cikin aljanna firdausi mafi ɗaukaka a cikin aljannatai saboda haƙurinsu akan biyayyar Allah kuma za a tarbe su da gaisuwa da aminci daga mala'iku a cikinta kuma za su kubuta daga kowane irin aibi da cuta.